من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah, shin za su agaza muku su kare ku daga azabar Allah ko za su agaza wa kawunansu.